Wane fashin baki za ka yi wa Nijar a kan batun tsaro a yankin Sahel? Yanayin ya kyautata shekara ɗaya zuwa biyu, amma Nijar tana kan tsakiyar saboda ta kasance sarari tsakanin gungun-gungun 'yan ta'addan da ke Najeriya da wa'anda ke yankin Sahel. Amma kar a manta da Nijar na kokowa da rukuni biyu daban-daban. Akwai masu ikirarin Islamiyya a yankin Difa, akwai Al-Qaida Jinim yankin Sahel. Shugaba Bazum ya jarabi ciwo kan lamarin ta hanyar tattaunawa komawa a sasanta to akwai wanda suka yarda akwai kuma wanda ba su yarda ba kamar masu ikirarin jihadin islamiyya yau ana karkata wajen fararen hula ga ciwo kan wannan matsala shin bayan an saka karfin soja haka tamkar wani ƙasa a gwiwa ne ba wani abin da zai kawo gyaran yanayin sai dai an buɗe hanyoyin tattaunawa a samu sasantawa tare da neman sanin me ake iya aikatawa da wanda ba a iya aikatawa amma kuma tattaunawar ba cewar an tsere karfin soja da ake hakan kuma wajen kowane bangare ne kyakkyawar kusanta ita ce amfani da duk hanyoyin da ke ga gwamnati na samun mafita saboda nuna karfin soja shekara 20 aka yi ana fama cikin yankin afirka ko asiya malam wasi sanya 'yan fararen hula ta girke 'yan banga an ga misali a burkina faso na vdp shan a nan nijar wata mafita ce ko a bar farar hula dabra ga yakin sanya farar hula cikin yaki bai taba zama mafita ba ba aikin farar hula ba ba ana iya amfani da al'umma na ta kawo mota ta wata hanyar taimakawa amma sanya farar hula na ta yi aikin soja bai taba zama abun kwarai yau lamarin yana yaduwa wajen togo da benin shin wani lamari ne da zai kara kamarin yakin a sahel ba wani kuzari ba ne da zai kawo rikita wani cika aiki ne da ke kan gudana don tun farko aka yi share fagen shirya shi ba daga wani sarari ba ne wasu kautu a benin ko a togo dama sun shirya shi ne tun suna a kasar mali bazuwar a benin da togo ababuwa ne da suka shirya a burkina faso saboda suna ɗaukar mutane ne wanda za su nazari su yi lissahi na yadda za su ɗaukar mayaka sannan su aika su a cikin ƙasar su su ma cikin ƙasar ta su rinka ɗaukar mayaka suna shirya su gungu-gungu a benin ita islamic da alka'ida su ne duk dai aƙidar tsatsauran ra'ayi ce ba yanayi guda ba ne mali ta fuskanta ko burkina faso har ƙasar nijar ɗin a wani lokaci. Le a Nirvana.